mujassama waɗanda ka ce waɗanda ka sifanta Allah da sifa ta mutane masu cewa Allah shi na da hannu Allah shi na da kafa Allah shi na da idanu Allah shi na da baki Allah shi na da hanci Allah shi na da kunnuwa wannan su ake ce mujassama laysa kamilihi shay'un eh Mm. sai unahu eh, sai su bi allansu subhanahu wa ta'ala shi kai su aljanna to ana cewa ai ana cewa ai talakawa sun bi sarkinsu talakawa sun bi sarkinsu ba biyu suke da shi da baya ba illa dai kawai sun yi mai da'a ina za kuna ina za kuna su ce wuri kaza don haka ku a aljanna za su bi Allah zuwa aljanna wai sun wa Allah da'a sun karbi hukunci na Allah Allah ce su aljanna haka sun yi aljanna <laughs> eh? watan shi abin gana halifa na abin aka ce ma halifu kamar alal misali a ce dan jinga dan jinga shi aka ce ma halif a cikin karatun da mun kai na rana wata yau lokacin da mun kai bayani akan watan inda mutum ya bar zama na tahiya aka ce ya bar zaman tahiya sannan kuma ya bar zaman tahiya ya bar tahiya ko mun ka ce kuma ya bar labdin tahiya labdin tahiya mun ka ce mutu habbina sai aka yi magana aka ce to ai akwai kabarbari ciki an kiyaye da wannan ko to na tahina ya ta bahasi sai ni tunano da dama dai su kabarbari gaba ɗaya su akwai wanda akwai malamin sun ka ta akan cewa watan wa har kullu takbiratin sunnatun awil jami'u sunnatun shin dukkanin kabarbari na sallah an haga mai su gaba ɗaya dukkanin sunna guda ce ko ko ko wace kabara sunna ce to bisa ga wannan sai maluma suka ce wanda bar kabara guda ba zai yi sajada ba in ma kai sajada saboda kabara guda sallah ka ta ɓaci an san da wannan ko to bisa ga wannan ai an koma ga asali asali wasu sun ce sallah babu kabarbari cikinta da baya kabarbari suka shigo amma da ma akwai zamanta ya cikin sallah to bisa ga haka na malumma abba su kididdigi kabbara ta ta zaman tahiya ba cikin ababen da aka kididdiga na sunnoni waɗanda ya kasance barin suna bata sallah zaman bari gaba ɗaya irin suna ya zama sunna guda ko kuma a ɗauki kowace kabbara sunna to bisa ga wannan sabanin da an kai kaga tunda matsalar lafiya ce ashe ba a koma gehe guda a ɗabbaka hukunci akai Yeah. sannan an kayan shi kuma amma ma'ana dai na yana so ya san ƙarshen to ƙarshen dare ƙarshen dare ga ƙarshen dare ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wa wasallama watan ƙarshen alhijiri idan alhijiri idan kayan hito alhijir ƙarshen dare na idan da keto shikenan su ta riga ta yi don haka ashe duk ɗan da an kaiwa ka bayan keto alhijir ba a ba shi hukuncin wannan sahiyar da yi za a ba shi hukuncin sahiyar da ya kasance ta gabata ba su yadda a tahi ba wannan ita ce suna ta mazo sallallahu alaihi wasallama hmm. Hmm. idan mani ya hito ba ta fuskar da aka saba ba mani shi na ya hitowa abinda an kashe nan mani in ya hito ta hanyar jin daɗi kuma jin daɗi wanda an ka saba haka an ka ce idan mun ne hito ta hanyar jin daɗi laddatun mu'tadatun jin daɗi wanda an ka saba to shi adda wajibcin wanka amma idan mun ya hito ba cikin jin daɗin da an ka saba ba ko ya hito cikin ya babu wanka kamar yanzu wanda ya kasance shina da shi shina susa shi shina jin daɗin susa ta an san wani bi susa daɗi gare ta shina susa kazuwa har yayi mani wannan babu wanka gare shi ko kuma wanda a bisa ga doki shina sukan doki shina sukan doki shina sukan doki har zakari ne tashi haye mani wannan mani babu wanka gare shi lazza ce wadda kasance ba mu'tadiya ba ita ma lazza ta susa lazza ce wanda ba mu'tadiya ba ko kuma wanda an kawa tsaga saboda jin ciwon tsaga haye mani wannan wahala ta sanya shi mani wannan kuma mani na da yato saboda wahala ko kuma shiga cikin wuri mai tsananin zahi zahi na hanyar saye mani wannan manin da ya hito mishi watan babu wanka gare shi sai dai akwai awalla awalla ta kare haka nan wanda an ka ba kashi hayayi mani ko an haka mai bulala hayayi mani to duk wannan dai a jin daɗi na ko kuma wahala ce wadda kasance ba ta wajen da wanka amma kuma idan akwai awalla awalla ta kare